su yi umarni da wannan dama su an shi membership na registration saboda haka za mu gode wa mai malaburi ciyaman na kwamiti na ƙasa da irin namijin ƙoƙarin da ya yi ya gaya ya sulhinta al'ummar jihar zamfara 'ya'yan jam'iyyar apc na wannan jiha ya yi kokari matuka muna gode mai don alsulhi alheri saboda haka mun yi haƙuri kuma yanzu lokaci ya yi da za mu haɗa kanmu mu kwato abinda saboda jayayya ya kubce mana so yanzu mun kashe jayayya mun zama tsintsiya maɗorin ki ɗaya so kuma bi izinin layi gwamnati za ta dawo hannun jam'iyyar apc zuwa 2023 izinin lai saboda haka karban wannan kati yana da mahimmanci kware da gaske tun muna godiya mai girma sakataren yada labarai na tsohon tafiyar sanata kuma a halin yanzu dunkulalliyar jam'iyya daya kuma yadda muka ji mai manufa daya to fatanmu mu dai a kullum manema labarai mu gudanar da aikinmu kamar yadda dokokin ƙasa suka uface mana kowane ɓangare da muna godiya kwarai da masha mm, mm. za mu